فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا رباه sha bakwai ga watan ramadan hijira na da shekara 432 daidai da sha bakwai ga watan takwas shekara ta 2011 za mu fassara ayoyi guda hudu na suratu ali imran daga aya ta 160 zuwa aya ta 163 insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake ce masahabban annabi Muhammad bayan an gama yakin Uhud in yansurkumullah Allah yake ce masahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yansurkumullahu idan Allah ya ba ku nasara fala galiba lakum to babu mai nasara akan ku babu wanda zai ci galaba akan ku wa in yakhzulkum idan kuwa Allah ya yarfar da ku to man zalladhi yansurukum min ba'dihi to waye wanda zai ba ku taimako a bayan shi Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minun don haka nan ga Allah ne masu tawakkali ya kamata su wato masu imani ya kamata su yi tawakkali su dogara da Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai yake iya bada taimako ga mai imani wa kana linabiyyi kana li nafsin wa ma kana li nabiyyin an yagul ko kamar yadda malam ya karanta wa ma kana li nabiyyin an yugal bai kamata a ce an ha'inci annabin Allah ba wa ma kana li nabiyyin an yagul baya taɓa yiwuwa ga wani annabin Allah ya ɓoye dukiyar ganima abu ne wanda ba zai yiwu ba annabin Allah ya ɓoye wani sashi na dukiyar ganima kafin a raba ta abu ne wanda ba zai yiwu ba saboda ɓoye dukiyar jama'a cin amana ne cin amana kuwa ya saba mahalayyan annabawan Allah wa man yaglul kuma duk wanda ke yin gululu yake boye dukiyar ganima kafin ayi yi rabonta ya ati bi ma galla yawmal qiyama zai taho da abinda ya boye din nan a ranar tashin kiyama summa tuwaffa kullu nafsin ma kasaba sannan za a cika ma kowane rai abinda ya aikata wa hum la yuzlamuna alhali ba a cutar su afa man ittaba ridwan Allah faman ittaba ridwanallah shin wanda ya biyar dan Allah a rayuwarsa ta duniya kaman ba a bisa sakatun min Allah yana zama kamar wanda ya koma lahira da fushin Allah wannan ya biyar dan Allah wancan kuma ya koma lahira da fushin Allah suna zama daya wa ma'awahu jahannam wanda ya koma da fushin Allah nan makomarsa wutar jahannama wa bi'sal masir kaga ba su zama wato daidai to haka yake tsakanin musulmin kwarai da kuma musulmin banza wanda zai zama to yana bin dokan Allah a nan duniya baya zama daidai da wanda yake saba ma dokar Allah Allah mu ya yace hum darajatun inda Allah darajatun inda Allah su mutane suna tashi ne da martabobi daban-daban a wajen Allah wallahu bima ya'malun basirun bima ya'malun Allah ne ganin abin da suke aikatawa a Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'adi yana cikin shahararrun malamai da aka same su a wannan zamani Allah madaukaki ya masa rahama wani malami ne na kasar saudiya ya rasu shekara hamsin da shida da suka wuce ya karantar da manyan malamai daga cikinsu akwai a sheikh muhammad ibn salih al-usaini ana cewa shi ne ma babban almajiransa domin shi ya gaji wurin karantarwan ibn nasir sa'adi a yankin unaiza yana da tafsiri wanda ya rubuta shi mujalladi guda takwas ana kiran shi taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamin manna wannan tafsiri yana da muhimmanci kwarai domin daga cikin littafan tafsiri mafi inganci na wannan zamani wannan tafsirin kana iya sa shi cikin mafi muhimmanci wanda ya kamata a ce ɗalibi ya mallaka taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamin manna duk da yake akwai muktasar ɗinsa wanda aka takaita shi amma cikakkensa mujalladi guda takwas ne yana fassara waɗannan ayoyin da muka karanta na suratu ali imran ibnu nasir sa'adi yace abinda ake ce ma al-gulul Allah madaukaki yana magana ne akan al-gulul wa ma kana lin nabiyyin an yaqul wa man yaqul ya'ti bima galla yawm yawm al-qiyama menene al wanda Allah madaukaki yake wanke annabinsa yana cewa ba abu ne mai yiwuwa annabin Allah ya ci gululu ba mai ake nufi da gulul malamin ya ce ho kitmanul min eh, ganima bayan an gama yaki sai mutum ya koya wani sashen dukiyar da aka samu a lokacin yakin wanda ake ce ma ganima wannan shine asali al-gulul to amma ba shi kadai ba ko a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalma ta algulul tana da ma'ana kashi biyu algulul dukiyar da mutum ya ɗauke lokacin da ake yaƙi sannan alkhiyanatu fi kulli malin ya tawarrahul insan dukkan wata dukiyar da za a ce wane ga ta riƙe ba taka bace dukiya ce ta jama'a sai aka ce ka kula da ita idan mutum ya taɓa wannan dukiyar a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cewa ya ci gulul wato da shi da wanda ya ci wancan dukiya wacce aka same ta bayan an gama yaƙi hukuncin su guda ne don haka al-gulul yana da fassara kashi biyu na ɗaya alkitmanu min ganima bayan an gama yaki mutum ya boye wani sashi na dukiyar ganima maimakon a tara wannan dukiya a yi rabonta yanda Allah ya shar'anta to wannan shi ake ce ma algulul na biyu idan mutum yana rike da wani wata dukiya ta al'umma sai ya taba wannan dukiyar to ana cewa ya ci gulul ibnu nasir sa'adi ya ce wa huwa muharramun ijma'an abubuwa guda biyu din nan haramun ne ittifakan babu sabani tsakanin malaman sunna wato cin dukiyar ganima kafin ayi yi rabanta haramun ne sannan na biyu a baka dukiyan jama'a ka aje sai ka taba wannan dukiyan haramun ne wato a tsawon tarihin musulunci babu wani malamin da ya taba halatawa bal huwa min min al-kaba'ir ana ma sa shi cikin manyan zunubi kamar yadda waɗannan ayoyi da muka karanta suka nuna ka lura Allah ya ce ba zai yiwu a ce annabin Allah ya ci dukiyan jama'a ba dukiya ce ta jama'a a ce annabin Allah ya ɗauki wani sashi ya ɓoye wannan ba hali ne na annabawa ba sannan sai Allah ya ce wa man yaglul ya ati bi ma galla yawmal qiyama kuma duk wanda yake cin dukiyar jama'a to fa zai dawo da wannan dukiya a ranar alqiyama bayan ya kawo ta <clears throat> sun wafa kullu nafsin ma kasabar wahum la yuzlimun ah, wahum la na sannan Allah ya kara nuna cewa cin dukiyan jama'a yana da hadari yana nuna cewa afaman taba'a shin musulmin da ya yi ƙoƙarin bin yardan Allah a nan duniya har ya mutu yana zama daidai kamar ba a bisa katsin min Allah kamar wanda ya koma lahira da fushin Allah me ake nufi musulmin da ya tafi lahira babu haƙƙin jama'a a kan shi yana zama daidai da musulmin da ya tafi lahira da haƙƙin jama'a a kan shi abinda Allah yake nufi kenan shi yasa ibnu nasir sa'ad ya ce malamai suna saka cin dukiyan jama'a a cikin alkaba'ir manyan zunubi kama ta dullu alaihi hazihi al-ayatul karima wa ghayriha min an-nusus wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam game da cewa ba abu ne mai yiwuwa a samu annabin Allah ya ɗauki dukiyar jama'a ya ɓoye ta ba abu ne wanda ba zai yiwu ba kamar ana gaya masa babban abin misali da dai a ce cin dukiyan jama'a abu ne mai kyau to da an samu annabin Allah a gaba tun da ko annabin Allah bai yi ba wa qad Allah ta'ala anbiya'ahu an kulli ma yudannisuhum duk abin da zai zama ya aibanta halayyan annabawan Allah Allah madaukaki ya ba su kariya kai. waja'alhum afdalal alamin akhlaqan wannan yasa idan ana magana akan waye wanda yafi kyan hali sai a ce annabin Allah eh, tun zamanin da kuma har zuwa yanzu sannan har zuwa tashin kiyama in za a yi misalin kwarai to dole a dauko annabi za a sa ba a kawo mutumin banza don haka yana da kyau musali akwai wasu laifuka kamar guda takwas waɗanda duk mutumin da ya aikata ɗayansu to babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala zai fallashe shi a filin hisabi kafin ya tura shi wuta waɗannan laifuka malamai suna cewa sun kai kamar goma sha biyu to amma laifukan kamar guda hudu hadisai da suka yi magana a kansu busu inganta ba amma laifuka guda takwas waɗannan laifukan babu shakka ayoyin alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana duk mutumin da ya aikata ɗayansu to a ba zai tafi makomarsa ba sai allah ya fallashe shi duniya ta san shi allah shi kare mu ɗaya daga cikin waɗannan laifuka shine muka karanta a nan waɗannan ayoyi na suratu ali imran ba zai taɓa yiwuwa ga annabin Allah ya ɓoye dukiyar jama'a ba wanda duk ya ɓoye dukiyar jama'a ya ati bi magalla yau qiyama zai taho da wannan dukiya wacce ya ɓoye ta a ranar tashin kiyama sai ya kawo ta a ranar alkiyama shine Allah yake sun matuwaffa kullu nafsin ma kasaba wa hum la yuzlamun kamar ana gaya maka mako masa ba za ta yi kyau ba shi yasa Allah yake afaman ittaba ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin min Allah kana iya komawa suratu sajida inda Allah ya sake irin wannan afa man kana mu'minan Allah madaukake ce man kana mu'minan shin wanda ya kasance mai imani ne da Allah kamar kana fasikan yana zama kamar mutumin banza fasiki wannan ya gama rayuwarsa ta duniya babu hakkin kowa a tare da shi ya koma ga Allah lafiya kalau lafiya kalau wannan shike da imani wannan kuwa fasiki ne bayan take hakkin Allah ya take hakokin bayin Allah shi suna zama daidai a lahira me Allah ya ce mana Allah allazina amanu wa salihati waɗanda suka yi imani da maganganun Allah da na manzon shi wanda duk ya dauki alqur'ani yayi aiki da shi ya dauki hadisin manzon Allah ya riko da shi wa salihati suka yi aikin kwarai kayi imani da alkitabu wa sunna sannan kuma kana aiki da abin da sunnar manzon Allah ta karantar da kai Allah ya nufe ka har ka mutu da wannan siffa Allah ka samu iya don yana da wahalan gaske ka tsallake duniyan nan kana rike da abu biyu aikin kwarai da kuma cikakken imani Allah ya ce falahum jannatu ma'awa waɗannan suna da gidajen aljanna a matsayin makomarsu nuzulan bima kanu ya'maluna masaukin su Allah yana kai su gidan aljanna kafin ma a yi hisabi kenan wato su suna tashi a lahira cikin nutsuwa suna samun tsira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa amman lazina fasahu amman lazina fasahu fa ma'awun fasaku amma fa waɗanda suka yi fasikanci a rayuwansu kama awahumun naru makomasu wuta ce subhanallah subhanallah kullama aradu an yakhruju minha duk sa'ilin da suka yi nufin su fita daga wutan nan o idu fiha Allah yana mayar da su eh, wannan kamar mutum ne ga haram a tare da shi amma yana ta kokarin ya samu aljanna e, ka dauke da misalin jama'a suke yaudaran kansu wasu na ganin allah suke yaudara bari in saci dukiyar gwamnati in je maka kokari yake ya tuba amma kuma gashi nan cikin zunubi abinda Allah ke maka misali da shi kullama aradu an ya yakhruju minha uidu min kana kokarin fita sai amai da kai saboda tuni ka riga kai riko da haramun wannan ɗin da ke jikinka ba zai taba kyale ka ka samu rahamar Allah ba wannan dalilin yasa ba yanda za a yi mutum yana da haram a jikinsa sannan Allah ya karbi ibada shi wato kamar da manzon Allah ke cewa ya ba mu misali da mutum ya tafi aikin haji wa mat'amuhu haramu wa masharabuhu haramu wa guziya bil harami fa anna yustajabu lahu ta ina za a amsa ma ibada ya zan abincin ka haram abin shan ka haram an mare ne ka da haram don ba mamaki mahaifinka ma sana'ar sa kenan Allah shi kare mu ana ce musu zuku azaban narin da kuntum bihi tukazzibu ku ɗanɗani azabar wuta wacce kuke ƙaryata ta saboda in baka ƙaryata azabar wuta ba ba za ka saba ma Allah ba kullu ha'ula'i mutafawituna fi darajatihi kowa yana da nashi matsayi a ranar tashin kiyama hatta cikin 'yan aljanna da 'yan wutan saboda fanɗarewan ma ba iri ɗaya ba ne wani fanɗarewarsa ta fi ta wani don haka Allah tabaraka wata'ala yake hum darajatun inda Allah a suratu Ali Imran suna da martabobi wajen Allah kowa da irin rahamar da yake samu mai shiga azaba kuma da irin azabar da yake samu don haka algulul tana da hadari cikin rayuwar musulmi wallahi eh, in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an yana fassara waɗannan ayoyi da muka karanta na suratu ali imran al القرطبي al-qurtubi yace an yake bihi hamilan lahu ala duk wanda ya dauki dukiyar ganima kafin a yi rabonta to zai tashi a kiyama yana dauke da wannan dukiya a wuyansa da kuma bayan shi tsakanin wuyansa da bayan shi zai dauki wannan dukiya ya zo filin hisabi tsawon shekarun da za a yi ana tsayuwa a filin hisabi ana jiran Allah tabaraka wa ta'ala ya zo mu bayi tsawon wannan shekarun dukiyar haram tana kafadan azzalimi la haula wala quwwata illa billah nas'alullaha salamata wal afiya al-imam al-qurtubi yace mu'azzaban bi hamlihi wa saqlihi ana masa azaba da nauyin kayan da ya dauka to sannan kuma ga, ga bayan nauyin kayan ga girmansa wannan wato daukan wannan kayan azaba ce gare shi kafin ma Allah ya zo a yi hisabi inda ake cewa za a kai shekara dubu hamsin to akwai hadisai da dama waɗanda suka yi bayanin haka kamar misali hadisin da yake sahihul bukhari kitabul jihadi babul gulul hadisi na 2908 yana sahihu muslim wallafzu lahu lafazin al'imamu muslim hadisi na 1831 abu huraira ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe cikin musa habbai fa zakarar gulul ya yi magana a kan cin dukiyan jama'a fa'azzamahu ya girmama al'amarin wa'azzama amrahu in ji abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa al'amari na dukiyan jama'a ya girmama wato hakkin jama'a game da tauye musu wannan hakkin sai manzo Allah ya ce la ulfiyanna ahadakum yawmal qiyamah kada wato la yanbaghi lakum an arakum alaiha yawmal qiyama bai kamata ku musulmai in same ku da wannan hali ba a ranar tashin kiyama manzo Allah yana gaya masa habbai bai kamata in same ku da wannan halin ba a ranar alkiyama wannan shine fassaran la ulfiyanna ahadakum yawm alqiyama kada in taras da dayan ku a ranar tashin kiyama inji ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari mujallal 6 shafin 186 ma'anar la ulfiyanna ahadakum la yanbaghi lakum an arakum alaiha yawm alqiyama wannan hali ba na musulmi bane kada in same ku da wannan hali a ranar tashin kiyama wato al'imamun nawawi yana cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habbai la ta'amalu amalan ajidukum bi sababihi ala hadhihi sifa kada ku aikata wani aiki wanda a dalilinsa zan tarar da ku da irin wannan siffa a ranar tashin kiyama shi ma in ka duba sharhu sahihi muslim na eh, sharhu nawawi ala sahihi muslim juz'i na goma sha biyu shafin ɗari biyu da goma sha shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ulfiyanna ahadakum yawmal qiyama ala raqabatihi shatun kada in tashi a filin hisabi lokacin da jama'a ta suka zo gabana sai ka zo min da akuya a wuyanka tun da ka tashi daga kabari kana rike da wannan akuya a kan kafaɗanka sai ga ka a gabana kai kana cikin jama'ata ala raqabatihi farasun wancan ya taho yana ɗauke da doki a wuyansa wa ala ba ba'irun wancan kuma ya zo yana ɗauke da raƙumi a wuyansa ya kulu dukkan su suka zai suka ce ya rasulallahi a gisni ya rasulallah ka agaje ni tun da muka fito daga kabari nake dauke da rakumin nan nauyi ya ishe ni na kasa ajiye shi ka agaje ni ya rasulullah fa aqulu ni kuma sai in ce la amliku laka shay'an ban mallaki komi gare ka ba kad ablaktuka na riga na isar maka sako cewa cin dukiyan jama'a haramun ne ba ni iya ceton ka akan wani laifi hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim saboda manzon Allah ya gwada habbai taba dukiyar jama'a yana da girma a wajen Allah wallahi malamai suke cewa lokacin da aka tafi yakin khaybar kaga dai yaki aka tafi a ce ka samu damar zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kamar akwai wanda ke fatan ma a ce ina ma ya taba ganin manzon allah ko da yawa suna fatan ina ma mun taba ganin manzon allah to sai ga wanda ya yi yaki tare da annabi muhammad an tafi yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah ya kuma samu ya mutu a filin yaƙi lokacin da aka je yaƙin haibar an taho annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah manzon Allah ya ce ku je ku yi maɗan uwanku sallah banda ni sahabbai hankalinsu ya tashi a ce wannan mutum kamar shi manzon Allah bai magawarsa sallah ba hankalinsu ya tashi sun damu shine manzon Allah ya musu bayani ya ce inna sahibakum galla fi sabilillah abin da ya sa ba zan yi magawarsa sallah ba saboda ya ɓoye wata dukiya ta ganima abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma sai ya tabbata gaskiya saboda fattashu a suka yi ta binciken kayan wannan mutumin fa wajadu fihi khurzan min khurzil yahud suka samu wuri ka san wuri ko wuri wanda yanzu yara akan musu kitso da shi ko wuri guda ɗaya na yahudawa yahudawan khaibar wannan sahabi ya ɗauka ya sa a aljihunsa Allah ya karɓi ransa bai fito da wurin nan ya saka shi cikin dukiyar ganima ba Sahabai suna cewa ma wisawi dirhamai ne in ma sayar da wurin za a yi bai wuce su biyu ba amma akan haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙi yi magawansa sallah me yake gwada maka saboda manzon Allah ya dora mu akan kyakkyawan tarbiyya kyawun hali na rikon amana musamman hakki na jama'a domin dukiyar ganima hakki ne na jama'a labarin yana cikin littafin muwatta na al-imam malik da sunan abi dawud sunan nasa'i sunan ibn majah labari ne ingantacce babu shakka kaga wannan ishara ce ga sahabban annabi muhammad cewa taba dukiyan jama'a yana da girma sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar habbai duk mutumin da ya ɗauki dukiyar jama'a ya mutu ko da a filin yaƙi ne ya mutu wannan mutumin dan wuta ne ka duba sahihul bukhari kitabul jihadi babul qalil min al hadisin abdullahi bin amr ko da mutum zai yi zamani da manzon Allah ko da zai samu damar tafiya jihadi tare da annabi muhammad idan ya mutu akwai dukiyar al'umma a tare da shi wannan mutumin ba shi ba gidan aljanna manzon Allah ya tabbatar musu habbai haka nan kuma al'akhdhu min baitil mali bi tariqin ghayr mashru' ya zamanto kana rike da wani mukami mukami na gwamnati sai ka amfani da wannan mukamin ya zamanto kana ɗiban dukiyan jama'a tazwiri wal kazbi wal ihtiyal a shirya karya yadda za ka samu kuɗi shirya ƙaryan nan a rubuce ko kuwa ya zamanto kuɗin kai tsaye kake ɗauka au istiglalin nufuzi wal jahi ko ko amfani da matsayinka ta wajen neman dukiyar mukamin da kake da shi ka yi amfani da shi saboda tara dukiya wannan ma ya samu hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akai hadisin al-mustawrid bin shaddad yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ji manzon Allah yana cewa man ista'amalnahu minkum ala amalin duk wanda muka bashi wani aiki yayi mana wato idan Allah idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka wani mukami ka rike wannan mukami fakatamna fakatamana mikhyatan da muka ba shi wani aiki sai ya ɓoye mana allura wato ya ɗauki allura sai ya ɓoye in ji manzon Allah fama faukahu daga kan allura zuwa abin da ya ɗara allura fa innahu ah, gullun ya ci bihi yau qiyama abin nan da ya yi shi ma ya ci gululu ne kuma sai ya kawo shi a ranar tashin kiyama lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan maganar wani mutum daga cikin musulman Madina bakar fata ne sai ya miƙe ya zabura wuf ya miƙe sai ya rasulallah iqbal anni amalaka aikin da ka bani dinnan ka karbi abinka ba zan yi ba kala sai manzon Allah ya ce wa ma badalaka me ya faru ba za ka yi aikin da na baka ba kala sai ya ce sami'tu allazi qulta ai naji abin da ka faɗa yanzu nan kunne na ya dauka manzon Allah ya ce ka ji abin da na faɗa ya ce na ji ka ce duk wanda muka ba shi aiki sai ya ɓoye allura fama faukahu fa innahu gullun ya ati bihi yawmal sai ya kawo shi a ranar tashin kiyama sai manzon Allah ya ce wa ana aqulu bizalika kuma zan sake faɗa don ma ka ji da kyau manista ista'amalnahu ala amalin duk wanda muka bashi wani aiki falyaji bi qalilihi wa kasirihi to ya dawo da kaɗan na hakokin da ke kansa da kuma mai yawa fama utiya minhu akhadha abinda hakki ne ya bashi to ya karba kaga kamar albashinka abinda hukuma ta ce wannan rabonka ne ka dauka wa ma nuhiya anhu intaha abinda aka hana shi mutun ya bari hadisin nan babu shakka ya inganta yana cikin sahihu muslim yana cikin sunan abi dawud ashe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kira satan dukiyan jama'a da cewa algulu fakatamana mikhyatan fama fawqahu fa innahu gullun wanda za a bashi aiki ya zamanto ya ɓoye wani abu to wannan gulul ne sannan komi kankantansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ya dawo da shi in matukar ba hakkinsa ba ne in ka duba littafin muwatta na al'imamu malik rahimahullahu ta'ala hadisin abdullah bin amrin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addul eh, khiyata wal mikhyata ku dawo da zare da allura wato ku kai zare da allura inda za a ba da umarni misali aikin ka shine daukan wannan kaya ka kai can to zare da allura ku kai me yasa manzon Allah yake ba da misali da zare da allura su ne mafi kankanta wanda ba mamaki ko da rabon gado ake yin kaga zare da allura yake ce a jefar ashara saboda kai kana ganin ba komai bane to a wajen Allah hakki ne manzon Allah ya ce ku dawo da zare da allura fa innal gulula arun wa narun wa shanarun ala ahlihi yawmal qiyama saboda dukiyar jama'a manzon Allah ya ce tsiraici ne kuma wuta ne sannan takaici ne ga mai rikonsa a ranar tashin kiyama in ka duba al-istizkar littafin ibn abdul bari yana sharhin wannan hadisi na al-imam malik a kitabul jihad babu ma ja'a fil gulul yana juz'i na goma sha hudu shafin ɗari tara da tis'in da hudu yana cewa a ashanaru kalimatun jima'ul ara wanna idan aka ce wato kalma ta ashanar kamar yadda manzon Allah ke cewa duk mutumin da ya tashi a lahira da algulul to wannan yana tare da tsiraici da wuta da ashanar abinda ake ce ma ashanar takaici duk mutumin da ya tashi da irin wannan takaici ba zai tsira ba a ranar tashin kiyama Allah shi kare ku a dalilin haka ya sa an Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya kare annabawan shi ma na li nabiyyin an gudu ba za taɓa yiwuwa ga wani annabin Allah ya cuci hakkin jama'a kuma hakkin jama'a nan karka ɗauka wai sai dukiyan al'umma la akwai hadisin al-musnad na al imamu Ahmad hadisin Abu Malik al-Ashja'i Abu Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu yana cewa a azamul gulul inda Allahi zira'u min dunar ardi ne jarai ne fil ardi aw fi dari mutum biyu ne suke zama makwabtan juna sai ya zamanto ɗaya daga cikin mutanen nan sai ya rage faɗin filin makwabcinsa wannan abin da ya dan rage din manzon Allah yana cewa kuwa a'zamul gululi inda Allah shine ma mafi girman wato hakkin jama'a da za a ci a duniya saboda mutumin dan makwabcinka ne sai ya zama ka cuce shi wani yanki na filin gidansa akwai wata riwaya ta al-Imam Ahmad wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'zamul gululi inda Allah yawmul qiyama zira'un min min ardin ya kasance kana da makwabci sai ka ƙara yawan filin ka daga nashi ya kunu bayan rajulai ne bayan sharikai ne lidar fayaktasi mani min sabi ardin manzon Allah ya idan aka samu mutum ya ƙara makansa zira'i guda na faɗin gida da wannan mutumin a ranar tashin kiyama Allah zai ninka mai kamar duniyar nan sau bakwai sannan a dora a kafadar shi Allah shi kare mu subhanallah ka duba fathul bari mujallar na biyar shafi na ɗari da biyar Eh, ibn hajar al-asqalani ya inganta waɗannan hadisai don haka kenan ba wai hakkin talakawa wanda ke da shugabanni suke rikewa ba hatta tsakanin makwabci da makwabci idan wannan makwabci ya cuci wancan makwabci hakkinsa to shi ma abin da yayin nan al ne kafin Allah ya yi wa mutum azaba sai ya fallashe shi me yasa aka ce fallasa mutumin da ya saci kuɗin gwamnati wallahi haka Allah zai yi lissafin kuɗin nan ya tashi da shi a kafadansa tun daga fitowa kamarinsa har gama tsayuwan da zai yi a filin hisabi kaga ai fallasa ne duk wanda ya ganka eh, da biliyoyi ya san ka ko wanda ya sani don da an ganka da naira an san nan Najeriya ce kuɗin da ka ɗiba shi ne mutum zai tashi da shi a kafaɗansa wanda kuma ya zamanto motoci ya tara to za a jera daf daf a kafadar shi kuma dole sai ya ɗauka wallahi sai ya ɗauka domin zai tashi ne da ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda ke tashi da ƙira mai ƙarfi irin dan wuta a ranar tashin kiyama don haka zai tashi da ƙarfi Allah zai bashi daman ya ɗauki wannan mutum ba dai ya ce yana so ba kana son naira to gata yanzu kai ta rikewa tsawon shekara dubu hamsin mu a ce wannan kuɗi yana kafaɗan mutum kaga fallasa ne Allah shi kare mu na biyu kafirai Allah madaukaki baya yi makafiri azaba sai ya fallashe shi saboda me saboda Allah ya tabbatar ma duniya shi mai adalci ne ba ba ne, saboda haka sai ya fallashi kafiri da munafiki ka hada suri guda al-kuffar wal munafiqun wa kullu zalimin duk wani azzalimi kafin Allah ya masa azaba sai ya tona asirin shi a filin hisabi kuma abinda mutane suke tamani cewa wai da kunyar duniya gwamnati kiyama ina ma kaga kunya ai nan babu kunyan domin a lahira ne Allah yake tada mu da cikakken tarbiyya saboda a lahira mutum yana tashi ne mutumin kwarai in aka ce maka za a nuna maka irin kunyar da zaka ji a lahira wallahi ba za ka gwammaci jinta a lahira ba saboda halittar da zaka tashi da ita a lahira halitta ce mai tsafta ba za ka so a ce an ganka da wata siffa mara kyau ba Allah shi kare mu akwai hadisin al-imam al-bukhari da al-imam muslim an safwan bin muhris yana cewa wani mutum ƙala rajulun libin umar wani mutum ya tambayi sayyidina umar kaifa sami'ta rasulullahi fi najwa me ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kai game da yadda za a bawa zai gana da Allah yaya ganawa tsakanin Allah da bawansa za ta kasance a ranar tashin kiyama wani mutum yake tambayan Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar sahabi manzon Allah ne ana yi masa tambaya ko ka taba jin wata magana daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda Allah zai gana da bawan shi kala sai yace sami'tuhu yaqulu naji manzon Allah yana cewa yudnil mu'minu min rabbih ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai matso da mumini kusa da shi mutum idan yana da imani a filin hisabi Allah zai jawo shi sai ya kawo shi bi ma'ana addunu sai ya kai shi kusa da shi hatta ya ba kan alaihi kanafahu har sai Allah ya tsora masa suturarsa wannan kalma ta alkanaf ba ta zo cikin alkur'ani ba sai dai cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ingantacce gashi yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim idan Allah zai yi bawa mumini hisabi yana kawo shi kusa da shi sai ya tsora masa wani abu da ake ce mai alkanas menene alkadab asali in ka duba lisanin arab littafin ibnu manzur yana fassara kalma ta alkanaf dinnan a mujallar na tara shafin 308 yana cewa alkanafu nahiyatu shay asali da larabci idan aka ce alkanaf ana nufin gefen abu kamar misali tsuntsu idan aka ce alkanaf na tsuntsu ana nufin fuffukensa idan dan adam ne aka ce alkanaf dinsa ana nufin hannun dama da hannun hagu wato gefen jikin mutum shi ake nufi da alkanaf wannan shine abin da larabawa suka sani to sai gashi kalmar ta zo cikin hadisin annabi muhammad kuma an jingina ta ga Allah to shi yasa aka samu sabanin fahimta game da fassarar alkalam ga yanda larabawa suka santa da sannan kuma ga ta a hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai matso da bawa sai ya dora masa alkanaf dinsa to menene alkanaf dinsa baka da ikon ka fassara wannan da naka fahimta saboda al'amari ne da ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala al'amari ne na gaibi amma asali da larabci abinda ake ce ma alkanab shine sutura wato akan ce kuma rahama domin idan aka ce uh, alkanaf nahiyatu shay'i wa kanafun rahmatuhu uh, wato alkanaf na Allah ya ce rahamarsa wasu kenan ke kokarin fassara ta da yadda larabawa suka sani tun kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai littafin al-Imam al-Bukhari da ake kiransa akhlaq uh, khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad littafin yana da muhimmanci littafi ne wanda al-imam al-bukhari ya rubuta eh, wanda ya danganci aqida a cikin littafin shafi na uku ya kawo maganar ibn al-mubarak abdullahi ibn mubarak yana cewa kanafuhu abinda ake nufi da cewa Allah zai dora kanaf ɗinsa akan bawa wato ana nufin satarahu Allah zai rufe bawa to wannan fassara ce wadda ya yi ƙoƙarin eh, tawilin ta kenan ya yi fassara ta da irin fahimtarsa da kuma yadda larabawa suka san ma'anar kalma ta alkanaf da yadda ake amfani da ita saboda haka yasa malaman sunna suka zama kashi biyu wasu suna barin kalma ta alkanaf yadda take ba a fassara ta wasu suna fassara ta da kalma ta sutura in ka fassara ta da kalmar sutura ba laifi ba ne tunda an samu malaman farko sun yi kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya dauko uh, fassaran Abdullah bin Mubarak yana cewa wato idan Allah ya jawo bawa kusa da shi a filin cikin hisabi sai ya rufe shi gaba ɗaya babu mai ganinsa Allah zai rufe mumini don haka babu wanda yake ganin yaya ake hisabi tsakanin bawan nan da shi Allah nan babu wanda ya sani kaga wannan shine cikakken rufin asiri Allah ya suturta ka ya rufe ka babu wanda ya san yaya aka yi hisabi din wannan kenan ga waɗanda suke tawilin kalma in ka ɗauki ma'anar alkanaf a matsayin sutura ah, kamar al'imamu ahmad bin hanbal yana da wannan fahimtar in ka duba littafin a sunna na al'imamu kallal yana cewa qultu li abi abdullahi ma ma'ana inna allaha yudini al-abd na tambayi al-imam ahmad menene ma'anan Allah zai matso kusa da bawa yawmal qiyama a ranar tashin kiyama fa ba'u alaihi kanafahu sai Allah ya ɗora masa kanafin shi menene kanaf kala sai ya ce haka za na kulu mu abin da muke faɗa shine yudinihi Allah zai matso da bawa kusa da shi waya ba'u kanafahu alaihi ya ɗora kanafinsa a kan shi in ji al'imamu Ahmad kaga kenan bai fassara ba ya bar kalma a yadda take ya da hu lokacin da ya dora kanafinsa akan bawa sai ya ce masa a ta'arifu zamba kaza ka san laifin da kai na kaza ya ce na sani ka san kaza ya ce na sani ka san kaza ya ce na sani amma dai Allah ya ya rufa ya dora alkanaf akan bawa a lokacin da za a yi masa wannan hisabi saboda haka al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ki fassara kalmar alkanaf kaga kenan ya bashi a matsayin uh, siffa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wato yana daga cikin siffofin Allah sannan akwai waɗanda suka fassara kalman kamar misali ibn hajar al-asqalani yana sharhin hadisin nan cikin fathul bari mujallal na goma shafin ɗari biyar da uku yana cewa at-tahqiq eh, al-kanafu sifatun zatiyya lillahi ta'ala wanda abin da ke gaskiyar magana shine wato al-kanaf siffa ce ta zatin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda kaji ana cewa Allah yana da fuska Allah yana da hannu Allah tabaraka wa ta'ala yana da rai misali waɗannan siffofi ne na Allah amma kuma ba baka da damar ka danganta wata siffa ka kamanta siffa ta Allah tabaraka wa ta'ala da wata siffa daga cikin siffofin halittunsa laisa ka mislihi wani, amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗannan siffofi to kamar yadda aka ce Allah yana da fuska yana da hannu to yana da wani abu da ake kira alkanaf yaya yake babu wanda ya sani sai shi Allah tabaraka wa ta'ala amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana alkanaf din nan ba za a gan shi ba sai a ranar tashin kiyama don haka yasa akwai ganin Allah wanda bayi suke masa a filin hisabi wannan babu shakka gaskiya ne saboda hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam ah, akwai gani da ake ma Allah a filin hisabi wannan gani da ake ma Allah a filin hisabi lokacin da Allah zai bayinsa hisabi shine manzon Allah yake bada labari idan mutum mumini ne to za a Allah zai dora masa alkanaf sannan sai ya masa hisabi fayuqarriruhu bi dhunubihi ya ringa tabbatar masa zunubansa ranar kaza ga watan kaza ka shiga kaza haka ne eh ka fito kayi kaza eh kayi kaza ranar kaza ga watan kaza eh fa yaqulu hal ta'rifu ka san kayin fa yaqulu rabbi a'rif yace Allah na san nayi abinda duk Allah ke tambayar sa yana gaya mishi saboda bawan mumini ne baya gardama lokacin da Allah ya gama masa tambayoyi sai ce fa inni qad satartuha alayka fi dunya ka tuna lokacin da kake duniya lokacin da kai wannan ta'addancin kai wannan laifin babu wanda ya sani sai ni na rufa ka ban fallashe ka wa inni aghfiruha laka al-yawma kuma a yau ma zan gafarta maka wannan laifin babu wanda ya san kayi a duniya kuma babu wanda zai san kayi a lahira fa yu'ta sahifata hasanatihi manzon Allah ce sai a ɗauki littafin ayyukansa masu kyau a bashi ba marasa kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ammal kufaru amma da kafirai wal munafiquna da munafikai da azzalumai kaga shi mumini yanda aka rufe asirin shi ko ya ma saba ma Allah a duniya a duniyan ba wanda ya san yayi yayi sa'a ya mutu asirin shi na rufe kuma a lahiran ma asirin nashi ya ruhu wannan sai mai imani Allah ya rufe asirin shi amma kafiri munafiki azzalimi manzon Allah ya ce fa yunada bihim ala ru'usil khala'iq sai an yi shela akan akan dukkan mutanen da ke filin hisabi sai an yi shela kamar yadda ya zo cikin suratu hudu aya ta goma sha takwas ha'ula na kazabu alallahi azza wa jalla sai an gaya ma mutane kun ga waɗannan su ne waɗanda suka ƙaryata Allah ta baraka wa ta'ala wa man azlamu mimman iftara alallahi tabaraka wa ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kaziban waye wanda ya fi zalunci fiye da mutumin da ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga Allah tabaraka wa ta'ala ula'ika yu'raduna ala rabbihim waɗannan ana kawo su gaban mahalicin su shi Allah za a kawo su wato kafirai munafikai azzalumai sai an kawo su gaban Allah sannan wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim masu shaida za su faɗa za a yi shela jama'an da ke filin hisabi kowa sai ya ji ala ku sani la'anatullahi ala zalimi ne Allah ya tsine ma azzalimai da wane da wane da wane da wane da kafiri wane da munafiki wane da azzalimi wane Allah ya tsine musu kafin sai a ce to akai su wuta jahannama manzon Allah yace haula allazina kazabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin wato fa amma al-kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula allazina kazabu ala allahi azza wa jalla kafiri baya tafiya makomarsa sai Allah tabaraka wata'ala ya masa hisabi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace la yuhasabuna hisabu man tuzan hasanatihi wa sayyi'atihi hisabi da ake makafiri ba irin na musulmi ba ne kaga kai musulmi za a kawo masu kyau a dora hannun sikeli guda marasa kyau a dora a hannun sikeli guda a auna to ba irin wannan ake makafiri ba li'annahum la hasanatu lahum saboda shi kafiri zai tashi a lahira ba shi da wani abu guda ɗaya mai kyau abin da yake gabansa mara kyau ne saboda in ma akwai mai kyau Allah madaukaki ya riga ya saka mishi a duniya ya riga ya bashi sakayyarsa a duniya kafin ya mutu in ya tashi a lahira yana tashi ne tsantsan mutumin banza mai jiran azabar Allah tabaraka wa ta'ala walakin tuhsa a'maluhum amma me yasa aka ce za a yi musu hisabi shekul islam ya ce e za a auna yawan zunubin ne ba wai a kwatanta nauyin alheri da na sharri ba wannan musulmi kada wa za a gwada yawan zunubin saboda su kansu kafirai ai ba su ɗaya ba ce a cikin wutar jahannama kowane kafiri da irin nashi martabar da yake samu kamar inda Allah madaukake yake cewa hum darajatun indallah suna da martabobi a hatta a lahira kafiran ma karka ɗauka wai zuba su za a yi eh, a wuta haka nan a watsa wato kowa da irin yawan azaban da za a yi mishi saboda haka dole sai an gwada ayyuka an san yawan zunubin da wannan kafirin yayi ka san a kafiran ma wani kafircinsa ya fi na wani wato fa yuqafuna alaiha an auna yawan zunubin an tabbatar da yawan zunubin sannan a zo a kira kafiran a ware zunubin daki-daki ana gaya musu wa yuqarriru na biha wannan laifin kasan kayi yi, wancan ma kasan kayi yi, sai an gama su wa zauna biha sannan sai yi musu takayya da waɗannan zunubai da suka aikata wa da ala ru'usil khalaiqi illa allazina kazabu ala rabbihim Allah shi mana kariya mutum na uku wanda Allah zai fallashe shi a ranar tashin kiyama shine malamin da baya aiki da abin da yake karantar da mutane نسأل الله السلامة والعافية الآمر بالمعروف ولا ينا أمرني أي أبو ميكو ولا يأتيه هو شبايا أي فتاوى wannahi anil munkari wa ya'tihi yana cewa jama'a ku daina aikata abu kaza saboda Allah ya hana amma in ya buye sai aikata to wannan mutumin mugun malami ne Allah tabaraka wata'ala ba zai shigar da shi wuta ba sai ya kunyata shi wato sai jama'a sun san matsayin shi yana daga cikin waɗanda Allah zai kunyata dalilin da ya sa kuwa aka faɗi haka saboda Allah ya faɗa mana cikin suratul ma'ida aya ta 78 da allazina kafaru min bani isra'ila allazina kafaru isra'ila

daga cikin banu isra'ila kenan wato zuriyar banu isra'il yanda Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani ala lisani dawud wa isa ibn maryam akan harshen annabawa guda biyu da annabi dawud da annabi isa alaihi wassalam sun la'anci banu isra'ila me yasa aka la'ance su Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya'tazuna saboda saba saba ma Allah da suke yi suna taka dokokin Allah da gangan kanu la tana hauna an munkari ba sa hanuwa game da wani aiki mara kyau uh, ba sa hana juna kuma ba su barin aiki mara kyau fa'aluhu suna aikata shi maimakon ya zamanto malami da yake karantar da mutane a samu shi ne ya fi kokarin kamantawa sai ya zamanto abin da kake gaya wa mutane su aikata ba ka yi wanda kake cewa jama'a su bari kana aikatawa akwai hadisin usama bin zaidin yana sahihu muslim kitabu zuhdi war raqa'iq babu uqubati man ya'muru bil ma'ruf wa la yaf'aluhu wa yanha 'anil munkari wa yaf'aluhu hadisi na 2989 usama bin zaidin yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yu'ta bir rajuli yawmal qiyama za a kawo mutum a ranar tashin kiyama fayul kafin nari za a yi wurgi da shi cikin wuta fatan da liku a katabu batsunihi hanjin cikinsa duk zai fito waje fa ya duru biha kama ya duru himaru bin raha Yanda kaga jaki ke abin nan haka shi ma malamin nan zai rika jan hanjinsa da kayan cikinsa yana tafiya a cikin wuta fa yajtami'u ilaihi ahlun nar yan wuta su hadu fa kuluna a ya fulanu malaka malan ne kuma yau a wuta lafiya ya akai haka alam kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ba kai ne kake cewa mu yi kaza mu bar kaza fa Kulu sai ce bala kad kuntu a'muru bil ma'ruf lallai ina cewa ku yi mai kyau wala ni bana yi wa anha anil munkar ina hana mutane aikata mara kyau wa atihi ni kuma ina yi sau nawa ake samun malami da ke buya ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala kenan zunubi wanda mutum zai aikata shi da gangan yana matsayin mai karantarwa wannan zunubin a wajen Allah yana da girma fiye da a ce wani mutum ne ya aikata tunda har malami ya samu kuma wani ƙarin azaba saboda rashin daraja wa'azin da yake karantar da mutane da yake yi da dama hakan yakan faru saboda mutane sukan maida karantar da al'umma a matsayin sana'a ba a matsayin wajibi da ke kan kowa ba ya dauke shi hanyar neman abinci ne kawai saboda haka in ya buya zai iya duk aikin fasadin da zai yi Allah shi kare mu mutum na hudu shine fajiri duk mutumin da zai buya yayi zina kada ya yi tamanin Allah tabaraka ta'ala zai kyale shi tafiya aljanna ba tare da an fallashe shi ba wanda sai an yi mai tambaya sai an tona asirinsa alfajir hadisin adi bin hatim ta'i ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu eh, turjuman babu wani daga cikin ku face sai yayi magana da Allah babu wani tsakaninka da Allah wato babu tafinta tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala kuke magana summa yanzuru min man aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi in ya duba ta damansa baya ganin wani abu face abin da ya gabatar kawai na aikinsa thumma yanzuru ash'ama minhu idan mutum ya duba hagunsa fala yara illa ma qaddama baya ganin wani abu face abin da ya gabatar na munanan ayyuka thumma yanzuru baina yadayhi ya dubi gabansa fala yara illa nar baya ganin komai face wuta manzon Allah yace tilqa a wajhihi ga wuta nan tana daidai saitin fuskansa fattakun nara walau bi shiqqi tamra don haka jama'a ku kiyaye kanku game da shiga wuta ta yin sadaka domin babu abin da ke wa mutum garkuwa game da wuta azabar Allah kamar sadaka in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yawaita sadaka wannan sadakan za ta zama garkuwa gare ka a tsayi wanda za ka yi a filin hisabi domin a lokacin da kake tsaye Allah zai ma hisabi ga wuta nan damanka kuma aikinka ne mai kyau hagunka aikinka ne mara kyau wuta kuma ga ta nan a gabanka amma abinda zai maka kariya daga wuta na filin hisabi shine sadaka inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana jira a yi hisabi wato yana da kyau mu rika tuna abin da Allah ya faɗa wal waznu yawma iznil haqq كَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ cewa akwai hisabi gaban mu Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana cikin Al-Qur'ani wal waznu yawma idhin al mizani sikeli na gwada ayyukan bayi a ranar alkiyama gaskiya ne kamar sakulat mawazinuhu fa ulaika humul wanda ma'aunan ayyukansa na alkhairi suka fi nauyi waɗannan su suke tsira a ranar tashin kiyama Allah ka samu na shi. wa man khaffat mawazinuhu waɗanda ma'aunan ayyukansa na alkhairi suka yi sako-sako fa ulaika alladhina an anfusahum waɗannan su ne mutanen da suka yi hasara rayukansu babban hasara ita ce hasara ta ranar tashin kiyama domin wanda ya asaran kudinsa wannan karamar asara ce a ce ka yi asaran ranka gaba daya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bi makanu bi ayatina yuzlimuna saboda zaluntan kansu ne da suka yi ta yi a duniya game da ayoyi an karantar da kai kaza ba kyau kaza ba kyau sai kana ganin kamar ai zaka samu wata dama ta tuba akwai hanyar da zaka yi wa Allah dabara ka duba albidayatu wan nihaya na ibn kasir mujallal na tara shafin 494 akwai babi babi wanda ibn kasir yayi faslun mukhatabatullahi azza wa jalla li abdihi al-kafir yawm al-qiyama ga yanda Allah zai yi magana da bawansa kafiri a ranar tashin kiyama sai aka sa ya kawo hadisin Adi bin Hatim Adi bin Hatim yana bada labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ma minkum min ahadin babu wani daga cikin ku kalli sayukallimuhu rabbuhu face Allah zai yi magana da shi bai laisa bainahu wa bainahu tarjuman a wata riwayar turjuman babu ta kafinta tsakaninka da Allah babu mutumin da zai tafi makomansa a lahira ba tare da Allah ya magana da shi ba wato sai Allah ya magana ya zamanto ah, babu mai yin tafinta tsakaninku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayalkar rajula fayakul Allah zai ce maka alam ukrimka ban maka daraja ba an baka lafiya an baka sannan Allah zai tambaye shi alam uzawwijka bin baka aure ba waɗannan tambayoyi duka Allah zai ma in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam usakhir laka al-khayla wal ibla ban hore maka dawakai da raƙuma ba fa yaqulu bala sai ya ce a ah, duka Allah ka bani mata ka bani daraja ka bani lafiya ka bani abin hawa ce to amma matan kuma bata ishe ka ba ka ketara ka je ga wata abin hawan bai ishe ka ba sai da ka ƙetara ka kai ga wani na haram karamar da aka baka bata ishe ka ba gida guda bai ma ba sai da ka ƙetara ka kai ga na haram abin hawa haka sutura haka afa zananta annaka mulaqiya anya kai da kana tamani ma ka hadu da ni kuwa Allah zai tambayi mutum a filin hisabi inji annabi Muhammad afa annaka mulaqiya anya kana ma tamanin zaka hadu da nin kuwa fa kudu sai ya ce la gaskiya a lokacin da duk nake waɗannan abubuwa ba ni da tunanin ma zan haɗu da kai kuma gaskiya ne don duk mutumin da zai miƙe kafarsa wa duniya ka tabbata lokacin da yake miƙe kafan nan wallahi ya manta da Allah bai yarda Allah zai ta da shi ya masa tambaya ba sai kudu sai cewa to ka manta da na ba ka mata ba mamaki har hudu amma duk da haka sai ka ketara ka kai ga zina na ba ka dukiya har ka samu gida wannan bai ishe ka ba sai da ka kara da na haram na ba ka abin hawa bai ishe ka ba sai da ka kara ga na haram ka manta ni a lokacin da kake saba min sai Allah ya ce fa yau ma an saka kama nasita ne to yau zan manta ka yanda kai ma ka manta da ni kaga kenan babu zalunci shine a suratul a'raf Allah yake cewa wa nada ashabun nari ashabal jannati ashabun nari ashabal janna amma fiqu alaina min al-ma'a yawmin ma razaqakum ashabal janna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ‘yan wuta za su kira ‘yan aljanna an afidu alaina min alma'i za su ce mana ku dan yafa mana ruwa ba wai ku ba mu gaba ɗaya mu sha ba ku dan yafa mana ma saboda tun da aka tsaya a filin hisabi kafiri bai samu ruwan sha tsawon tsayuwan da za a yi ba shi da ruwan da zai sha har kuma tafiyar tafiyarsa wuta an afidu alaina min alma'i ku yafa mana ruwa ku dan san mana ruwa mana dan wuta ke tambayan yan aljanna aw min ma razaqakumullah in ma ruwan ba zai yiwu a bamu ba to a dan san mana wani abin da Allah ya baku arziki a cikin gidan aljannan nan kalu sai yan aljanna su ce inna Allah harramahuma alal kafirin da ruwa da dukkan wata ni'ima ta aljanna Allah ya haramta ma kafiri ya same ta allazina takhazu dinahum na takazu dinahum lahum wa la'iba suwaye kafirai dan karka dauka ana nufi waɗanda ba su taba imani da Allah ba ba su kadai bane kalma ta al-kufru tana ma'anar al-inkar ki ka ki yarda da abu sai a ce kayi kafirci shi yasa aka ce ma kafircin guda biyu ne akwai babba akwai karami ah, suwaye waɗanda Allah ya haramta musu ruwa da kuma arzikin aljanna su ne kafirai waɗanda sun ki dokokin Allah allazina takazu dinahum lahawan wa la'iba waɗanda suka rike addinin su abin wasa abin shagali wa humul hayatu duniya rayuwar duniya ta ruɗe su rayuwar duniya ta ruɗe su subhanallah kuma gaskiya ne domin an kai lokacin da akasarin mutane kwakwalwarsu tunaninsu shine yaya za a yi in samu dukiya ba wai hanyar da zan samu ba saboda duniyar ta riga ta ruɗe al'umma tunani shine ya za a yi in samu kuɗin ba hanyar da na bi na samu ba kaga duniya ta gama ɗauke hankalin waɗannan babu lahira a cikin sukatansu. Allah ya ce to waɗanda ke da wannan tunani waɗanda duniya ta riga ta ruɗe su فاليوم ننساهم يوزام من تاسو اليوم ننساهم كما نظر ansahum kama nasu a yawmihim hadha yau za mu manta su kamar yanda su ma suka manta haduwar su da ni a yau ai sun manta haduwar su da ni a ranar kiyama shi yasa suka miƙe kafafun su a duniya ce shaye shaye sata ayi abin da duk za a yi saboda ana ganin lahiran tana da sauki subhanallah Allah tabaraka wata'ala ya ce to sun yi gardama sun yi jayayya da hukunci na sun manta ne a duniya yau ni ma ina manta su wa ambal usatu amma game da masu sabon Allah kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullah bin Umar uh, labarin annajuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bawa Allah tabaraka wata'ala zai rufe shi da abin da ake ce masa alkanaf yana daga cikin sifofi na zatin Allah tabaraka wata'ala babu wanda ya san yanda alkanaf yake babu wanda ya sani domin siffa ce ta Allah a ranar alkiyama Allah yana rufe bawansa mumini da alkanaf mumini ana nufin wanda ya mutu da imani hatta muminai suna da laifi ai bayan da za a yi ka tafi lahira baka da laifi amma laifin mumini daban ne da laifin wato musulmi don ah, musulmi yana martaba mafi kankanta mumini kuma shike da martaba mafi daukaka ah, aka ce mumini mutum ne ya yi imani da Allah amma duk da haka ana samun shi da kurakurai to wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai dora masa alkanaf idan ya dora masa alkanaf in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun mai yukarriruhu bi zunubihi kafin nan allah zai masa tambayoyin laifukansa fa yaqulu amilta fi yawmi kaza wa kaza kaza wa kaza wa fi yawmi kaza wa kaza kaza fa yaqulu na'am ya rab kayi kaza ranar kaza ya ce na yi kayi kaza ranar kaza na yi amma da ke mai imani ne yana da gata Allah ya rufe shi da alkanar kafin aka yi masa wannan hisabi babu wanda ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idza zanna annahu kad halaka wallahi saboda yawan tambayoyi abinda baka yi tamanin za a binciko ba ma an binciko shi an faɗa ma an ban kaɗo laifukan da duk kai a ɓoye an gaya ma manzon Allah ya ce har ma mutum ya yi tamani shi kan dan wuta ne sai da aka gama qala Allah sai Allah ya ce inni satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka yau a duniya na rufe maka asiri a yau lahira ma zan rufa maka asiri amma fa banda kafiri ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ونحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وكان suratu yunus aya ta 28 wa yawma nahshuruhum jami'a ranan da zamu tara su gaba daya in ji Allah kai kake ganin abin na da wahala shi Allah yana da sauki wajen shi saboda haka yace yawma nahshuruhum jami'an cikin kalmar eh, gajeruwa ranan da muke tara su gaba daya za a tara manyan kafirai da ƙanana sun mana kunu lillazi na asharaku za mu ce ma waɗanda suka yi shirka makana kun ku tsaya a nan kar wani ya tashi Ah, dama an ware musu wurin tsayuwansu antum wa ukum da ku da abokan kafircin ku ku tsaya a nan lokacin da kafirai suka ware wuri guda fa zayyalna bainahum sai mu killace su mu sanya shamaki tsakanin su da sauran mutane an ware kafirai wuri guda kamar yadda ka sani ake ware kaya ga wanda ya tafi aikin hajji misali in ka dawo airport kayan da zai tafi yammacin duniya a airport sai a ware gefe to haka Allah tabaraka wa ta'ala yake karkasa bayinsa a filin hisabi fa zayyalna bainahum za mu killace su wuri guda wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun lokacin da kafirai aka ware su a wani shinge misali su sun ga an ware su da su da abin bautar misali kai ka rike wani gunki kana ta sujuda sai ga gunkin an jefa maka karin guma a ce to da kai da gunkin ku tsaya anan kafin in so sai aka killace wurin kaga kasancewa kai kanka ka shiga wata rigima an killace sai ga mutanen kwarai can ana ganin su da kyakkyawan sifa domin a filin hisabi kana iya gane wanda ya tsira ba sai an gaya maka makomar mutum ba da ka ga mutum da farar fuska wannan yayi sa'a da ka ga mutum da bakar fuska to wannan dan wuce ne to sai aka ce ku taru a nan sannan kuma gashi an killace ku sannan ka duba ka ga duk wurin bakaken fuskoki ne to sai wannan ya dubi wannan sai a fara jayayya su ya su kafin ma Allah ya yi musu hisabi su ya su kafiran suke jayayya Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun su waɗanda aka yi shirka da su za su dubi waɗanda suka bauta mu ce kun san aikin banza kuka yi mu dai ku taɓa bautan mu ba suna gaya musu da gumaka da waye duka za su faɗa mu ba ku taɓa bautan mu ba aikin banza kuka yi fa kafa billahi shahidan bainana

Eh, suna gaya waɗanda suka bauta musu ba ku taɓa bautan mu ba kuma Allah zai zo mana hisabi shi ya sani mu ba mu ma san kun bauta mana ba eh, ba mu ma san kun bauta mana ba baka fa billahi shahidan bainana wa bainakum inna kunna an ibadatikum lagafilin mun kasance in kunna an ibadatikum in kunna an ibadatikum lagafilin mu mun kasance wato marafkana game da bautan da kuka yi ta mana Allah ya ce hunalika tablu kullu nafsin ma aslaba lokacin ne ake jaraba kowane rai abin da ya gabatar don tun kafin ma a zo a yi maka hisabi kai kanka za ka yi maka hisabi daga lokacin ah, kai ka san cewa babu abin da zai tserar da bawa a wannan rana face gaskiya wardu ila Allah mawlahum haq an mayar da bayi ga Allah wanda shine majibincin su na gaskiya wa talla anhum ma kanu yaftaruna sannan abin da suka dinga kirkirowa na ƙarya ya bace musu babu shi a ranar tashin kiyama Allah shi kare mutum na biyar wanda Allah zai kunyata shi ya fallashe shi a ranar tashin kiyama shine mutumin da yake riya wanda baya aikata aiki domin Allah duk wanda zai yi wani aiki don duniya to kafin Allah ya masa sakayya sai ya gaya masa ya gwada mar kuransa wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar tashin kiyama ana fara yin hisabi ne ga mutane guda uku daga cikinsu akwai malami ya karantar da al'umma shin karantar wanda ka yi kana yi ne don ka samu ɗaukaka ko kuwa saboda kusantar Allah da kuma samun rahamarsa wanda ya tafi jihadi wanda ya tafi jihadi shin jihadin nan da kake yi kana yi ne saboda nuna gwaninta saboda a cewa da jarumi ne ko kuwa kana yi ne saboda Allah wallahi mutum baya wucewa mu makomarsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kunyata shi don mutumin da bai yi don Allah ba wannan mutumin yana cikin asara ka duba ihya ulumuddin littafin al-imam al-ghazali uh, mujalladi na uku shafin 296 yana magana akan riya al-imam al-ghazali ya kawo wani hadisi yana cewa inna qa'ilan min al-muslimin qala wani mutum ne yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya rasulullahi man najatu gadan mecece tsira ga bawa a gobe kiyama ba wai ka yi aiki shine tsiran ba menene zai sa mutum ya tsira a ranar tashin kiyama kala sai manzon Allah ya ce kana son ka tsira annajatu yawmal qiyama la takhda'i Allah kada ka yaudar Allah duk wanda ke son ya tsira a ranar tashin kiyama to kada a duniya ya yaudari Allah sai mutumin ya ce wa kaifa nukhadi'u Allah ta ya za a yi mu yaudari Allah kala sai manzon Allah yace anta amala ta'amala bima ka bihi Allah ne yace ce kai abu wannan abin da aka umarce ka yin lokacin da zaka aikata amma kana aikata wannan abin ne turidu bihi gairahu kana neman yardan wani wanda ba shi ba sallah Allah ya ce ka yi amma da ka tashi sallah sai kana yi ne don ka burge wasu wa'azi Allah ya ce a yi da ka tashi wa'azin kana yi ne don ka burge ko don ka samu kuɗi ko don wani abu ah, jihadi Allah ya ce a yi amma jihadin da kake yi kana yi ne don wata manufa daban ba don Allah ba kaga yaudaran Allah kenan ko wanda ke son ya tsira a kiyama to a kul ya yaudari Allah fa innahu ashirku billahi saboda shirka ne ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace fattaqu riya sai ku kiyaye riya. riya fa innal mura'i yunada yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq saboda mutumin da ke riya a ranar tashin kiyama za a kira shi da sunaye guda hudu za a kira shi ya kafir ya kai kafiri kuma sunan ta dace da shi ya fajirun ya kai mutumin banza da sunan ya dace da shi ya khasirun ya wanda yayi hasara wannan wannan sunan ma ya dace da shi sannan a ce ya gadirun ya wanda ya yaudari Allah tabaraka ta'ala kuma ya dace da shi din sai a ce mai balla amaluka ka ya baci wa batala ajruka don haka ladanka ya riga ya lalace fala khilafa laka afala khilafa wala khalaqa laka al-yawma inda Allah baka samu wani rabo a wajen Allah iltamis ajraka mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadik ka je wajen wanda kake masa yaudaran nan ka samo ladanka amma ba Allah ba tunda shi Allah tabaraka wa ta'ala baka yi aikin domin shi ba wannan hadisi da al'imamul imam ya kawo cikin littafin littafin sa Ihya Ulumuddin dama littafi ne wanda ya kunshi hadisai masu yawa marasa inganci da yawa to amma hadisin ma'anarsa ta inganta hadisin bai inganta ba sanadin shi dalili kuwa saboda ya dace da ayar alkurani ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dauki waɗannan sunaye da aka ce za a kirawo mai riya da su a ranar kiyama don an cewa mai riya kafiri bai zama kuskure ba ya dace da aikin shi in aka cewa mai riya fajiri ya dace da aikinsa hakanan wanda ya hasara ko maci amana duk waɗannan sun dace da siffansa bare kuma Allah ya faɗa mana a ƙarshen suratul isra yana cewa qul inna ma ana basharun mislukum inna ma ana basharun mislukum ka gaya musu cewa ni mutum ne kaman ku Allah yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu cewa kai mutum ne kaman su yuha ilayya ammun wahayi annama ilahukum ilahun wahidun abin bautan ku abin bauta guda ɗaya ne faman kana yarju lika rabbih to wanda ke fatan samun lada a wajen Allah a ranar tashin kiyama inda kana fatan ka samu lada akan kowane aiki kai to ga sharadi da Allah tabaraka wata'ala ya tasi saka wannan sharadi sai ya saka shi a ƙarshen sura saboda abin ya zauna a zuciyar kowane musulmi don magana da take zuwa a ƙarshen sura da ta farkon sura tana da muhimmanci Allah maɗaukaki ya ce in dai kana son ka samu lada akan wani aikin da kai a duniya to na ɗaya fal ya amal amalan salihan ka tabbata aikin da kai mai kyau ne ya za a yi a san mai kyau ne akwai sharuda kaga aikin da kai ka tsara ma kanka ba annabi ne ya kawo ba ba kai saka ce mai kyau ba ko don Allah ya ce mai kyau wani aiki ne yake zama mai kyau wanda manzon Allah ya kawo wanda kai ka kawo ba mai kyau bane kai ne kake gani yana da kyau amma wajen Allah bai da kyau domin da a ce aikin yana da kyau da Allah ya turo manzo da shi amma tun da bai turo manzo da shi ba duk abin da fahimtar ka ta gwada maka to ba haka bane abin da ke zama daidai shine wanda manzon Allah ya kawo mana shine al'amalu salih aikin kwarai ka aikata aikin kwarai misali wa'azi misali uh, sadaka taimakon addini ko ka gina masallaci ko ka yi wani abu ka gina makaranta to kayi ayyuka ne waɗanda shari'a dama ta karantar aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu wajen ginin masallatai sannan ginin makaranta yana daga cikin sadaqatul jariya to amma akwai sharadi guda kuma wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada yayi shirka ta bautan ubangijinsa da wani kenan lokacin da zaka gina makarantan kada tunaninka shine a yaba min a ce ai ba kamar wani idan wannan ita ce manufarka an samu shirka a cikin manufarka Allah baya da bukatar aikinka ya barka da wannan manufar taka a duniya ka gina masallaci an yaba maka magana ta kare ladan ka kenan amma a lahira dama baka yi domin shi ba amma in ka yi don Allah ya zamanto ba wai manufarka ita ce a yaba maka ba ko don a san ka to kenan aikin naka mai kyau ne kuma ya dace babu shirka to sai ka samu lada a kai. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin mu'az dan jabal da yake cewa ma min abdin yaqumu maqama sum'atin wariya babu wani bawa da zai tsaya da wani aiki aikin nan yayi ne wanda ko dai magana ce wanda yake yi saboda jama'a su ji ko kuwa wani aiki yayi wanda jama'a za su gani illa sama Allahu bihi ala ru'usil yawm al qiyamah face a ranar tashin kiyama sai Allah ya tsayar da mutum ya sanar da duniya ta ji ba dama can kayi aikin a duniya saboda wata manufa ne to tun da haka ne a kiyama Allah zai sanar da duniya gaba ɗaya game da manufarka ai kana so ne a sani to yanzu ba a sani ba gaba ɗaya ko to a lahira Allah zai gaya ma duniya kowa ya sani wani fa da kuka ga ya gina muku makaranta ya gina muku ne saboda ku yabe shi gashi haka ne sai ce eh kaga an sanar da duniya kowa ya ji to bayan an sanar da duniya kowa ya ji tunda ba don Allah kai ba makomar mutum kuma wutar jahannama ah, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala bil akhsarina sha faɗa mana cikin alkur'ani ayoyi da dama kamar wannan da aka karanta kul hal nunabbi'ukum bil na a'mala kuna so mu gaya muku waɗanda suka fi hasaran ayyuka allazina Allah sa'ayuhum fil hayati dunya su ne waɗanda kokarin da suka yi duka ya lalace a duniya kokarin da duk suka ya lalace a duniya sun mutu suna tamanin suna da lada a lahira alhali ba su da komi babu wanda ya fi wannan asaran aiki Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu saboda babu wani aikin da aka da aka tsame kowane aiki ka sani daga wa'azi zuwa ga eh, nasiha da za ka yi wa mutane zuwa ga karantar da al'umma da za ka yi zuwa ga sadaka da kake yi da tafiya ma wa'azi da kake ka taso daga gida ka zo cin wa'azi ko me manufarka nan ma sai an tuhumi manufar ka shine Allah yake yau uh, uh, uh, ubli wa ubli ublisa kullu nafsin ranan ake jaraba duk abin duk abin da kowane rai ya aikata sai Allah tabaraka wata'ala ya jarabce shi wato kamar da ya faɗa ne a suratu tariq yake cewa yau mutubula sara'ir ranan tonon asiri ranan da ake bankaɗo zukatan bayi to duk ya zama to abin da ka babu don Allah babu baka yi shi don Allah ba baka da lada a wajen shi kaga babu wanda yake wannan hasara saboda haka wannan hadisin na ihya ulumuddin duk da cewa bai inganta ba amma ya dace da wasu ayoyin alkur'ani kuma ya dace da hadisai ingantattu kamar misali akwai hadisin abubakara annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama'a sama'a Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi duk wanda ya faɗa don aji to Allah madaukaki zai sa aji shi din wanda duk yayi don a gani to Allah tabaraka wa ta'ala zai nuna shi duniya ta gaishe. me ake nufi da wannan hadisin Abdullah ibn Abbas yana cikin sahihul Bukhari haka nan kuma hadisin Abu Bakara sahabban manzon Allah guda biyu suka kawo shi Abdullah ibn Abbas Abu Bakara yana sahihul Bukhari kitabur raqaq babu riya wa sum'a hadisi na 6499 kuma yana sahihu Muslim kitabuz zuhdi war raqa babu man ash man ash ashraka fi amalihi ghayra Allah hadisi na 2987 abinda ake nufi da cewa man samma samma Allah bihi wa man ra'a ra'a Allah bihi wanda duk ya faɗa don aji to Allah zai sa duniya ta ji shi wanda yayi don a gani Allah zai sa duniya ta gan shi me ake nufi ba wai a duniya ba ne ana nufin a lahira ne ka faɗa a duniya don aji to a lahira Allah zai sanar da duk mutane wane wa'azin da yake yi ga manufarsa Allah shi kare wa man ra'a ra'a bihi wanda ya aikata don a gani to Allah zai sanar da